assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka kamar yadda muka gabatar yau insha Allahu za mu sake gabatar da muhabara ta biyu wadda muka yi mata take da ka yi aiki don gobenka ka yi aiki don gobenka ita rayuwa ba ta da tabbas rayuwar duniya ba ta da tabbas karka yaudaru da wannan rayuwar gobin ya ɓaci, karka yaudaru da wannan rayuwar gobin kai ɓaci ita rayuwar duniya ba ta da tabbas babu wani abu da yake da tabbas a cikinta ko wadda bai yi imani ba idan zai zauna ya yi nazari game da rayuwar duniya zai tabbatar da duniya ba ta da tabbas Allah ya faɗi haka wurare da yawa a cikin alkur'ani rayuwar duniya ba ta da tabbas a wani gusi ce wa ma haɗihil hayatun duniya illa lahawun wa ibun Allah ya ce wa ma hadhihi duniya, dunya wannan rayuwar duniyan bata kasance wani abu ba Allah ya ce illa lahawun wa la'ibun face sharholiya ce da shagala da wasa inji Allah idan aka ce abu wasa ne ko aka ce abu wani sharholiya ne wani abu ne da a lokacin da ka samu kanka a cikinsa to yana da wahala ka amfani rayuwarka idan aka ce an je an fara wasa wasan na kwallo ne to a lokacin da aka fara wannan wasan kwallon ba wadda zai zauna a lokacin ya ce bari ya yi tunanin jarrabawarsa ba wadda zai ce bari ya zauna a lokacin ya yi tunanin tarbiyyar 'ya'yansa ba wadda zai ce bari ya zauna a lokacin ya yi tunani a kan kasuwarsa dole har sai an gama wasan Allah ce to ita rayuwar duniya wasa ce ka gane magana idan baka ankara ba sai ta ƙare kai kuma baka amfane ta ba wala haun Allah ya ce kuma shagala ce kamar aje ne an yi biki za a yi dina lokacin da aka shiga aka fara kiɗe-kiɗe da rawa a wajen dinan nan ba wadda zai zauna a lokacin ya ce bari ya tunanin abin da zai amfani shi Allah ce to haka rayuwar duniya take wa inna daral akhirata lahiyal haiwan Allah ya ce lallai gidan lahira Allah ya ce ita ce rayuwa ta gaskiya da hakika laukanu ya alamun Allah ce ina da bayi da su gane haka laukanu ya alamun Allah ce da bayi da su sane za su san haka da bayi da su gane haka irin waɗannan ayoyi suna nan dewa a cikin alkur'an duk inda Allah ya zo sai ya ce maka wannan rayuwar ba ta da tabbas wasa ce kawai wasa ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib wannan rayuwar duniya ba wata ababa ce Allah ce wasa ce kamar yaro ne lokacin da ya ɗauki karansa ya gyara yana hawa yana sukuwa sai ya ce dokinsa dokinsa dokinsa kai ai ka san abin da ya hau ba doki ba ne yaro ne sai ya je ya gyara kara ya yi mota yana ja yana cewa motarsa kuma wannan motan inda za a kwace zai yi kukan gaske amma kai ai ka san ba mota ba ne ko ta ɗauki wani abu ta goya ta ce yarta akan yar nan za ta yi kuka kukan gaske amma ka san ai ba ya bace yadda ka ga ɗanka yake kallon waɗannan abubuwa da ba da gaske ba ne kuma yake zaƙalƙalewa har ya yi kuka a kansu kai ka san ba da gaske ba ne Allah ce kai ma rayuwar duniyar da kake kallonta Allah ce ba da gaske ba ne ba da gaske ba ne ita wannan rayuwa wannan rajulun mu'minin min ali fir'auna daga cikin wa'azin da ya yi wa fir'auna da mutanen fir'auna a fadar fir'auna wa ya qaumi yace ya ku mutane na innama hadhihi alhayatu dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar rajulun mu'minun min ali fir'auni yace wa ya qaumi yace ya ku mutane na innama hadhihi alhayatu dunya mata yace wannan rayuwar duniyan jin daɗi ne ɗan kankani wa innal akhirata Ya darul karar yace kun ga gidan lahira Shi ne gidan tabbata kuma shi ne gidan da yake da tabbas jama'a kun fahimta yanzu abin da ya gaya musu sun gani ko ba su gani ba sun gani gwamnatin ta wuce fadar ta wuce yanzu sun yi shekara dubbai da wucewa bayan ya musu wannan wa'azin sai da ya gaya musu Ya ce, yace fasatakuru na ma a lakum yace wa fir'auna da mutanensa tafkuruna ma aqulu lakum yace za ku zo ku tuna duk abin da na gaya muku nan wa ufawwidu amri ila Allah yace ni dai na fawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah na ganin ba yace za ku tuna za ku tuna na taba muku wannan wa'azin sun tuna ko ba su tuna ba sun tuna karka yadda ka rudu karka yadda ka rudu babu wani abu na tabbas a cikin wannan rayuwa idan kana so ka gane haka ka natsu ka yi nazari game da rayuwa ka natsu ka yi nazari game da rayuwa a cikin suratul hadid Allah ya ce ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun Allahu akbar wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur Allah yace ilamu Allah yace ku sani ku gane Allah yace ku fahimta annamal hayatud dunya iyakar rayuwar duniya me ke cikin duniya me rayuwar duniya Allah yace la'ibun wa lahawun wasa ne da shagala jama'a kun ji shi ne duniyan ne ke ba da wannan labari ilamu Allah yace ku sani annamal hayatu duniya la'ibun wa iyakar rayuwar duniya Allah yace wasa ce shagala ce sharholiya ce wa zinatun Allah yace ba abin da ke duniya sai kyale-kyale irin kyale-kyalen da ba shi da tabbas ado abu kaza ya burge abu kaza ya burge inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza Allahu akbar Allah yace duk abinda kuka ga yake burge ku a duniya Allah yace na sanya shi ne ya zama ado ma duniya don in ga a cikin ku waye wannan abun zai ɗauke mai hankali waye zai tsaya ya yi abin da zai amfane shi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce duk abin da ke burge kunna na sanya shi ne ya zama adon rayuwar duniya don na jarraba su su bayi Allah ce naga waye zai tsaya yayi aiki mai kyau aikin da ya dace wane ne wannan kyale-kyalen zai dauke mai hankali Allah sai ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurzan Allah ce zai zama shirmi zai zama karmami zai zama lalatacce. ka ɗauki kamar shekaru arba'in da suka wuce ko hamsin a lokacin kai nazari kaga irin wankan da ake a waɗancan shekaru idan kana da irin tsoffin hoton 70s ɗin nan za ga mutum ne ya sa fantalo babba ya sa wata air shirt ya tara gashi ya sa doguwar hula yanzu wannan wankan in aka baka kai ba da ka sa ba ya wuce ko bai wuce ba wallahi sai ka samu wannan wankan wata shi ya ɗauki hankalin mamanka a wancan lokacin tace sai babanka haka ne wataƙil wannan pantalon a lokacin baban kansu su suke cinyewa a wannan lokacin wataƙil wannan wankan ta gani ta ce sai shi yanzu kai idan an baka kayan dakasa ya wuce ko bai wuce ba amma an yi yayinsa ko ba a yi ba shekara talatin da ya wuce baya mota bulbo one in town ne yanzu za a yi ado da mota bulbo ta wuce ko ba ta wuce ba haka rayuwar duniya ce haka ne to duk waɗannan misalsalun duk waɗannan misalsalun a duniya ne ba kama mutu ba a duniya ma an bar yayin abun balle kuma ka bar duniya malam haka rayuwar duniya ta yadda kaga waɗannan ababen an wuce su waɗannan kayan da muke sawa generation da za su zo nan gaba in sun gamu da kayan da su ce oh ikon Allah saboda an wuce wannan kayan to wani akan wancan wankan akan bolbo ya kashe rayuka yanzu gashi abin da ya kashe wani a kai yanzu abin ba a yayinsa abubuwan da da ya ɗauki hankalin wani har ya yi fashi da makami yanzu abin in an kawo kyauta an ba wa mutane ba su so kaga ya yi asarar rayuwarsa ba a je lahira ba a duniya ma yayin abin ya wuce jama'a kuna fahimta wallahi haka duniya take wallahi haka duniya ta jama'a mun fahimta wazinatun wa tafakhurun bainakum Allah ce da kuma takama da alfahari a tsakaninku wannan yafi wannan kaza wannan yafi wannan kaza wannan yafi wannan abu kaza mai manyan filaye a gari yana ganin shi ne gaba da wadda bai kai shi ba mai manyan gidaje ko motoci wa na bainakum Allah ce wa fil amwali wal aulad da kuma gasa da alfahari na kuɗi da ƴaƴa wannan dan sana karatu a Ingila wannan yana so ya kai dan shi Dubai wannan daga Dubai shi kuma yana so ya kai dan shi kaza wannan daga waje kaza Allah ce ba abin da ke duniya in ba irin wannan harkallar ba Wata takafurun fil amwali wal aulad Allah da ya zo buga misalin wannan rayuwar don ku gane shirme ce sai ce ka masali gaifin kai ka ruwan sama ne da ya tsiro ka masali gaifin a ajabal kufara na batuhu tsirrai ya banya da ya fito sai ya burge manoma ga amfani ya fito ya yi kore shar ya zama abin sha'awa ana sa tsammani bana damina ta yi kyawu sun ya hiju Allah ce sai ya zo ya bushe to bushewan shine abin ya wuce ya wuce ya lalace ya lalace fatarahu musfarran sai ka ganshi yayi fatsi fatsi yayi ja ya lalace ya lalace nan shine wannan abun da kuka ɓata lokacin kun ya dawo asara wa fil akhirati azabun shadid Allah ta in an je lahira kuma ga azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan ga gafara da yardan Allah ga wanda suka yi imani suka tsaya suka yi aiki mai kyau Allah sai ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ulguru rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi ne irin na ruɗi jin daɗi ne irin na ruɗi jin daɗi ne irin na ruɗi wani gusi Allah ya ce fala tagurrannakumul hayatud duniya. falata kuma hayatun duniya, Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku jama'a kun fahimta to wannan haka rayuwar duniya take kuma ko mutum bai iya jan aya da hadisi ba ai zai gane wannan lissafin haka take kana ta rayuwa ne kana ta so ka kai kan ƙarshen matsalolinka matsalolin kuma ƙaruwa suke kana ta son ka magance matsalolinka matsalolin kuma ƙaruwa suke yi har ka je ka ci karo da ajalinka yana daga cikin matsalar rayuwar duniya za ka samu wadatar da abin da kace so ɗin ga abin da kace so ɗin a duniyan abin kuma ya ƙi yarda da kai ɗaya daga cikin matsalar duniya duk abin da ka mallaka jinya ba zai hana jinya shiga ba duk abin da ake samu a duniya a ramma wato shi abin duniya da ake samu ko dukiya ko kaza ita dukiyan dama ce da ake amfani da ita a kan ayyukan alkhairi amma ba wai tana komawa ne ta je ta warware maka matsalolinka ba to wanda bai fahimci duniya ba shi sai dauka in ya samu abun duniya matsalolinsa za su warware a'a in ka samu duniya to dama aka baka ka yi abun da za ka amfana amma damar ba za ta koma da baya ta hana ka kuka ba don ka mallaki abin da ka mallaka a duniya sai a daina bata maka rai a gidanka? duk abin da zaka samu a duniya ba zai hana bata maka rai ba abin da duk zaka samu a duniya zai hana a maka ihu to wanda shi bai fahimci duniya ba sai dauka in ya samu duniyar matsalolinsa duniyar za ta warware a'a samun duniya dama ce ka abin da zai amfane ka amma ba wai zai koma baya ne je ya hana ka shiga matsala ba duk abin da ka samu a duniya zai hana shi ciwo shiga jikinka? so za ka iya ka ga abin da kake so a duniyar akwai daman damar ta ƙi yiwuwa saboda duk abin da za a baka a duniya ba horarre ba ne za ka iya kaci duk abin da kake so abin da za ka cin sai ya shaƙe ka ko mulki da kuɗi yakan hana abu ya shaƙe ka za ka ga abin da kake so da kuɗinkan ka ga matar da kake so ita kuma ta ce ba ta son ka zai yi ko ba zai yi ba jama'a mun fahimta amma idan kai aikin lahira ita lahira Allah ya ce ukuluha da'imun wa zilluha Na'am. masalul jannatin lati wi'idal muttaqun Allah ce misalin aljannar nan da aka tanade ta don masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah haka ne ko fiha tajri min tahti hal anharu ƙoramai na gudana a ƙasan waɗannan gidajen aljanna ukuluha da'im abincin gidan aljanna dawwamamme ne wa zilluha inwar aljanna dawwamammiya ce kun gane sakon yanzu a duniya in ka ci kaza yau gobe kana bukata sai ka sake ci na yau ba zai sa gobe ka zama ka ci kaza ba saboda haka in yau kayi gobe kayi jibi kayi kullum kana bukata a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi saboda abin ba dawwamimme ba ne sannan zai duniya ce duniya ce saboda ka yadda ka nemi kuɗi yau kake bukatan kaji to gobe ma kana bukatan sayan kaji jibi ma kana bukatan kaji idan ka dace da aljanna dace wankan kajin na har abada ne kun gane misalin yanzu wadda ya ci kaza a cikin mujiya yanzu waye zai gan shi ya gani babu yanzu ka zama ɗaya da wadda bai ci ba in kana so yau ma ka more sai ka sake saya ka ci to ita duniya wannan wahalan haka da ka yi ta garawa kana wannan wayan a sake yayin wannan ka sake nemo wannan ka sake nemo wannan a fito da yayin wannan ka sake wannan in mota ne an fito da wannan ka sake wannan haka kana ta tafiya sai ka ga shekaran ka sha biyar kana aikin yayi to a aljanna idan ka yi aiki ka dace da aljanna duk yayin ka gama da shi har abada duk abin da zai zo na sayan farko da kai ne shi ne na gaba zai zo na baya zai zo na baya zai zo duk abin da zai zo na wancan farashin farko ne haka motoci ma suke ba haka bane a duniya ukuluha da'in abincin gidan aljanna da dawwamamme ne wa zilluha inuwar aljanna da dawwamammiya ce wannan imani da kai da ayyukan alkhairi ya samar maka da sakamako na har abada amma abin da kai a duniya kullum yana bukatan sabuntawa aikin da kai na yau ba shi zai samar maka da na gobe ba na gobe ba shi zai samar maka da na jibi ba to ita rayuwar duniya akan wannan tsari take tafiya saboda haka kullum abinda Allah ke kiran bayi ka yi ƙoƙari ka yi tanadin na gobe ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma ƙaddamar ligadin Allah yace kowace rai ta zauna ta yi nazari ta yi tsam ta ga me ta tanadar domin gobenta domin gobenta domin gobenta ba lahira ana ce mata ranar gobe ba to wannan goben Allah yace kowa ya tanadi ya duba me ya yi tanadi don gobe idan tanadinka ya ƙare tanadin duniya ne baka more tanadi ba baka more tanadi ba in tanadinka ya ƙare a rayuwar duniya tanadi bai yi ba tanadi bai yi ba to abinda alƙur'ani da sunna suke nuna mana shine me ya kamata ka sa a gaba gare ka domin ka samu rayuwa ta har abada rayuwa ingantacciya shine ka yi imani ka tsare ayyuka na kwarai ka yi imani ka tsare ayyuka na kwarai kar ka yadda ka miƙa wuya ma rayuwar duniya za ta ɗaure za ta shaƙi ka za ka barta kana kuka za ka barta kana kuka cewa da Allah ya karku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku da gaske ne wani ba zai gane wannan lissafin ba sai ran da zai bar duniya ne sai ran da zai bar duniya a ranar zai gane waɗannan calculation kaga lokaci kuma ya ƙure ka yi tanadi domin gobenka duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwa ka tashi ka neme shi ka tashi ka nema ka tashi ka nema amma karka yadda ka gabatar da wani abu na duniyarka akan lahirarka duniya shekara 60 ne 70 ɗari lahira kuma har abada ne da Allah ya zo yana magana akan neman duniya sai ya ce huwallazi جعل لكم الأرض ذلولا الله أكبر الله يتي هو الذي جعل لكم الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله شيني يسن يامك ونر كسن هو الرياح yadda za ku gudanar da rayuwanku a kanta babu matsala sai ya ce famshu fi kibiha, ku yi tafiya a sasanninta ta kowane sashi nata wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah wa ilayhin nushur zuwa gare shi za a tara ku baki ɗayanku. kun ji abin da ayinan ta faɗa huwa allazi ja'ala lakum al shi zalulan Allah shine ya sanya muku wannan ƙasa horarriya ya hore ta yadda za ku yi kai kawo a kanta ta kowane ɓangare ba tare da kun samu matsala ba ku ji sai ce famshu fi kibiha, ku yi tafiya a bayanta wakulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa amma da ya zo maganan gafara da aljanna sai ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum da yazo aljanna sai ya ce ku yi sauri da yazo magana akan neman duniya sai ya ce ku tafi a hankali wa sari'u ila magfiratin min rabbikum Allah ya ce ku yi hanzari ku yi gaugawa wajen neman gafara daga ubangijinku wa jannatin da neman aljanna arduha wadda fadin aljannan as-samawati wal ardu shine fadin mai da kasai uiddat lil muttaqin an tanade ta domin masu tsoron Allah kun ji agun maganar lahira sai ce yi sauri ko a wani gumai ya sake cewa wasabiqu ku yi musabaka ga anan masu ya ce wa ku yi gaugawa ku yi tsere-tsere ila maksiratin min rabbikum domin samun gafarar ubangijinku wa jannatin da aljanna ardu hawa da fadinta ka ardi samawati ka ka ardi samai wal ardi kamar fadin sama da kasa ne kaga in an zo maganar lahira Allah sai ya ce ku yi gaugawa amma da ya zo maganar neman duniya sai ya ce ku tafi a hankali da ya zo magana akan yadda kuma alaƙar da shi za ta yi sai ya ce fafirru ilalla ai ko a ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi Allah ya ce ku fita da gudu zuwa ga Ubangijinku jama'a kun fahimta wannan yaren in baka gane baran da zaka bar duniya zaka gane shi jama'a mun fahimta ka yi aiki ka yi aiki domin makomarka ita duniya malamai suka ce kamar abin hawa ne in ka samu ka hau to za ku tafi lafiya in ka bari ya hauka to za ka halaka hawansa shine ka tsaya ka yi imani ka yi nagartaccen aiki ka bari ya hauka shine ka dukufa ma duniya kamar mota ce kaga in kana ciki a zaune ai lafiya lafiya amma ita in ta hauka kai ita kuma fa kaga ai ba labari kamar doki ne in ka haushi lafiya lafiya amma in ka bari shi kuma ya hauka kaga ai ba lafiya suka ce to haka duniya take ka yadda ka yadda ka mika mata wuya shi yasa daga cikin hikima ta Allah Allahu akbar wato dole mu ci gaba da godiya ma Allah akan ni'imar musulunci Allah himala kissar karuna kissar karuna kusan kissar dungurungum abinda take dauke da shi shine wa'azi akan rayuwar duniya da wadda suka samu duniya da yadda ya kamata a bi duniya a hankali kasan dama Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ya ce laƙadi kana fi ƙasasihim hakika ya kasance cikin ƙisoshinsu al'ummomin da suka shuɗe da muke baku in ji Allah ibratun li'ulil albab wa'azuzzuka ne da izna Allah ya ce gama abota hankali ai zamaninmu ba ɗaya da su ba abin da ya faru da mutanen annabi hudu Allah sai ɗauko yi mana wa'azi da shi abin da ya faru da mutanen annabi lut annabi salihu annabi shu'aibu annabi nuhu alaihi salatu wassalam da sauran annabawa da manzanni Allah sai ya ba mu. ai ba don zamanin mu ɗaya da su bane sai don akwai wa'azi a ciki Allah ce to kissoshin da muke baku Allah ce akwai ababen wa'azi a ciki ga masu hankali inji Allah li ulil albab ga masu hankali karuna mai kuɗi ne bari mu ɗauko ayoyin mu tsinci abin da ya sauwaka. Allah ce inna na kana min ƙauye Musa ka karanta mana ayoyi جنة سواه القرآن الكريم Allah kenan hmm. shi kenan labarin ya wuce an wuce karuna kuma سيدي ونكميزو وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس Allah ce tilka darul akira tilka darul akira to ku saurara ku ji Allah yace inna ƙaruna kana min qaumi Musa Allah ya ce lalle ƙaruna yana daga cikin mutanen annabi Musa yana daga cikin banu Isra'il waɗansu malamin tafsirin alkur'ani suka ce ai ƙaruna ɗan uwa ne ma na jini da annabi Musa alaihi salatu wassalam to amma dai inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa ƙaruna yana cikin jama'ar annabi Musa da shi ake komai da shi ake komai fa baga alaihim Allah ce sai fara kama karya akan mutanen bayin Allah akan ƴan uwansa annabi Musa da sauran jama'a kamar wani ne ya ce to Allah me ya ɗabi ƙaruna ya fara wannan girman kai da walakanta jama'a Allah ya ce wa ate na min kunuzi mun bashi taskokin dukiya ne jama'a kuna fahimta? kun ji farkon labari? inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa Allah ya ce lalle ƙaruna yana daga cikin jama'ar annabi Musa yana tare da jama'ar annabi Musa fa baga alaihim sai ya fara walakanta su ya fara tozarta su ya fara girman kai da cin mutuncin mutane kamar wani ne ya ce Allah to ni ya ɗebe shi ya zama haka Allah ya ce wa atai naku minal kunuzi mun bashi taskokin dukiya ne ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa mabudai na taskokinsa za su yi wahalan ɗauka wa gayyan jama'a ma'abuta ƙarfi in ji Allah wancan shagon an taskance dukiya wancan gidan an taskance dukiya wancan stodin an taskance dukiya mabuɗin wa'annan taskoki Allah ce inda za a ɗiba gayya ma'abuta ƙarfi sai ya ba su wahalan ɗauka in ji Allah jama'a kun ji abin da ya kai shi yana daga cikin alama ta farko da za ka gane dukiyarka ba mai albarka ba ce dukiya ce da yana da wahala baka shiga wuta ba Shi ne ta sa ka fara walakanta mutane wa amma Falata fala tazhar Allah ce in mutum ya roƙe ka karka mai tsawa ce mishi ya yi haƙuri finish magana ya kare ba zai samu ba ba zai samu ba daga inda ka ga, daga inda ka ga ka fara walakanta mutane ka fara girman kai ka fara jiji da kai ka fara jin kai isasshe ne to yalla boy wannan dukiyar za ta kai ka tabaro domin daga nan ƙaru ne ya fara akwai wadda ana taɗinsa yana falo yana zaune an zo cikin wadda suka zo ganin shi har da wansa daga can yi musu haka duk suka koma har da wansa haka haka ya rudu ko bai rudu ba ya rudu ya rudu karka yadda dukiya ta sa ka yi haka karka yadda duk abin da ka samu a duniya karka walakanta wani mutum kimar dan uwanka kimarsa ya fi kimar duniya da abin da ke cikinta mutuncinsa kimar wannan mai gadin gidankan ya fi ƙimar duniya da abin da yake cikinta karka walakanta shi daga nan ƙaru ne fara inna ƙaru na kana min ƙaumi musa fabaga alaihim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa to lokacin da mutanen san bai fara walakantawa suka ga yanayin da ƙaruna ya shiga da yadda ya canza don ya samu abin duniya ai haka Allah ya faɗa a wata sura innal insana la yabgha arra'a hustagana dan adam yakan yi dagawa duk lokacin da yaga ya wadata sai wanda Allah ya mishi baiwa na imani da ayyukan alkhairi daga inda yaga ya fara wadata Allah ya ce to sai ya fara girman kai sai ya fara walakanta mutane to mutanen ƙaruna sai suka haɗu suka ce mu je mu zauna da shi mu yi mishi nasiya if qala lahu qaumuhu la tafa mutanen shi suka ce mishi karuna kar yi takama kar yi alfahari kar yi girman kai da wannan dukiya da ka samu inna allaha la yuhibbul farihin Allah bai son masu alfahari kun ji nasiyar da suka mishi meye illar girman kai da fariya da takama suka ce duk wanda ya ɗauki wannan salon Allah bayi sonsa. to in Allah kuma bayi son ka da kai labari la tafra waɗansu a can Allah ya ba da labari wa farihu bil hayatid duniya Allah ya suna alfahari da rayuwar duniya sun samu duniya wa farihu bil hayatid duniya wa mal hayatud duniya fil akhirati illa mata Allah ya rayuwar duniya in an gama ta da lahira Allah ya ce wani ƙanƙanin jin daɗi ne a wani gu ya ce fama mata ulhayati duniya fil illa kalil Allah ya ce ai jin daɗin rayuwar duniya da duk abin da bawa ya samu a duniya ƙanƙani ne in an gama da lahira in ka ga mutum na alfahari na takama a rayuwar duniya da abin duniya to ya rudu ne bi bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaq yan wuta ne ana musu azaba a wuta Allah ya tsare mu sai Allah ce zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaqi wannan ya same ku ne sanadiyan girman kai da alfahari da fariya da kuke yi a rayuwar duniya Allah sai ce bighairi alhaqi ba da hakki ba domin abin duniya sa ya kasa ayi alfahari da shi ya kasa ayi alfahari da shi abin duniya ƙimarsa ya kasa ayi alfahari da shi Allah sai ya ce zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaqi wannan azaban ta same ku ne saboda alfahari da farin ciki da takama da kuka yi ta yi a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba wa bi kuntum tamrahun da jin daɗi da holewa da kuka yi ta yi shi ya ja muku haka abin duniya bai kai ayi alfahari da shi ba me ake alfahari da shi Allah ya ce addini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu Allah ya ce kulka ce musu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadlillahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu musulunci da muka basu da imani alqur'ani Allah ya ce su yi farin ciki kai alfahari da kai musulmi ne wa khairun mimma yajma'un Allah ya ce shine mafi alkhairi ba a alfahari da filaye ba a alfahari da motoci ba a alfahari da gidaje ba a alfahari da duniya Allah ce ka yi alfahari da addini da imani to sai suka ce wa karuna la tafra kar ka yi alfahari inna allaha la yuhibbul farihin Allah bai san masu fariya sai suka ce mishi wa batagi fi ma ataka Allahu daral akhirah haka ake doctor duk kusancinka da mutum in ka gabar nasiha ta je ka daure ka mai nasiha idan ya yi aiki da ita ko bayan ranka zai maka addu'a idan bai yi aiki da ita ba zai ce an taɓa gaya ne ka daure in ana tare zaman amana in ana tare zaman amana duk lokacin da ka ga abin nasiha ta tare da ɗan uwanka ka daure ka je ka mai nasiha in ya ɗauki nasihar wallahi ko bayan mutuwanka zai ma addu'a in kuma bai ɗauka ba zai ce an taɓa gaya min kai kuma duk wadda kaga zai iya zuwa ya maka nasiha kai haƙurin zama da shi Koda yana maka nasihan yadda baka jin daɗi in ka samu wadda zai iya tsayawa ya gaya maka gaskiya ka yi haƙuri da shi karka toshe wannan ƙofa ko yadda zai maka nasihar ba daɗi baka jin daɗi ka daure karka yanke wannan alaƙa yau abinda mutane ba su soke wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira suka ce mishi ka nemi gidan lahira karuna da wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa minad dunya kuma ba mu ce kawai ka ɗebi dukiyar ka yi ta amfani da ita ma addini da bayin Allah kar kai ka mori kayanka a duniya ba wala tansa minad dunya rabonka na duniya ka mora amma dai dukiyar nan dukiyar nan ka nemi lahira da ita kun ji nasiyan da suka mishi wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira ita dukiya doctor ga wadda Allah ya bude kirjinsa ita dukiya to me da da wannan kuɗi ka nemi lahira ka nemi lahira alhaji ka gaggauta karka makara ka nemi lahira nasihar da suka mishi mota dai ka sayi wadda kake so gida dai ka gina wadda kake so kana da ƙaddarori dukiya ka nemi lahira ka nemi lahira abinda za ka mutu ka bari a bayan ka mafi alkhairi sadaka tujjariya annabi ya jero abubuwa da yawa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi annabi yace yana daga cikin abinda zai riski mumini daga cikin ayyukan alkhairinsa bayan ya mutu ilman allamahu wa nasharahu ilimi da ya koyar ya yada to yau zai iya yiwa malamin shi karantaswan zai yi kai kuma kana da halin ka yaɗa shi gidajen rediyo ne a je a sassaka a saurara a buga cd cd a raba memory memory a saka a raba kai amfani da wannan dama wani yadda muke zaune muke karatun nan yana ƙauyensu tun da yake bai taɓa zama ana karatu waka ba wata tana can ƙauye tana zaune tun da take bata taɓa zuwa makaranta wai da sunan a koya mata addini ba tana nan tana sauri hanyar da addinin ta zai gyaru ka isar mata waladan salihan taraka annabi ya ce ko wani da salihi da mutum ya bari a mushafan warrafa ko kuma littattafai na alƙur'ani ko littattafan addini da mutum ya gadar ka yi ƙoƙari ka samar da cibiyoyi na bincike ka samar da labirari wadda za a dinga karatu za ka amfana Aumas masjidan bana annabi ya ce ko mutum ya gina masallaci duk wadda ya gina masallaci annabi ya ce Allah ya lamunce mishi gida a cikin aljanna au baitan libni sabil bana ko gidan saukan baki duk wani bako da ya zo idan aka tabbatar mutumin kirki ne to zai iya zama a gun kafin ya gama abin da zai gama ya tafi au a jara, annabi ya ce ko ka gudanar da ruwa a cikin mutane anguwannin da ba ruwa ka ce ka samar musu da ruwa alaji anguwannin da suke fama ana bukatar rijiyoyi ana bukatar bohol bohol wata anguwar ba hanya mai kyau ba ta shiguwa musamman a damuwa a damina ka je ka samar zai wuce annabi ya ce duk wannan yana riskan mumini bayan mutuwansa ka duba duk abin da annabi ya jero ɗaya ne kawai kai talaka kake da ikon yi shine ɗa salihi da za ka yi tarbiyyarsa duk sauran da kuɗi ake laburari da kuɗi ake masallaci da kuɗi ake gidan saukan baki samar da ruwa da kuɗi ake hanya da kuɗi ake duka da kuɗi ake dama ce ko ba dama ba dama ce to mu yanzu gogayyanmu akan abin duniya ne su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da waɗanda suka biyo bayansu da yake su sun gane manufar shari'a sirrin da ke cikin wahayi sun gane su gogayyansu wallahi akan lahira ne kuma ina duk sun tafi sun dace ya zo a cikin hadisi al'imam abu daud ya fi da hadisun hadisin umar ɗan kaɓa ya ce a marana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yauman an na tasaddaka ya ce wata ran annabi sai mana umarni a yi sadaka fawafaka zalika indi malan umar ya ce sai aka dace a ranar kuma ina da kuɗi annabi ya kira ya shelanta a fito da dukiya ga aikin addini ga aiki na al'umma fa wafaka zalika indi malan yace sai aka yi muwafaka aka dace ina da kuɗi a lokacin qultu yace sai nace al yawma asbiqu ababakar in sabaktu yawma yace duk abin da aka dauko da sunan addini abubakar ya sha gaban mu yace to yau ina da kuɗi yau zan sha gaban sayidina abubakar tunda da kuɗi a ƙasa kaga su san da suke yi kaga su gasan da suke yi shi ne gasa wadda yi wannan gasan shi ne zai gane shi ne ya yi gasa ya ce zan kece raini yau zan sha gaban abubakar zan yi kafaɗa da kafaɗa da shi waji'itu faji'itu binis bimali ya ce sai na je na raba dukiya ta gida biyu sai na zo da ita wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma a bakaita li ahalika mai karge ma iyalanka umar fakultu umar ya ce sai na ce mislahu kwatankwacin abin da na kawo biyu na raba na bar rabi ma iyalaina na bar rabi na na kawo rabi sadaka ya ce muna zaune kawai wa ata abubakarin bi kulli ma inda ya ce sai muka ga sayyidina abubakar ya zo da duk abin da ya mallaka a duniya ya zo ya aji, fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi ma abakaita li ahli abubakar me ka rage wa iyalanka fakala ya ce abakaitu lahumullahi wa rasula ce na bar musu Allah da manzon Allah ce ba komai manzon Allah za mu gyaro ta insha Allah fa qultu sai ce la usabiquka ila shay'in abada ya ce tun daga ranar a raina na ce ba zan sake gasa da sayidina abubakar ba har abada ya sha gabanmu ya sha gabanmu kaji inda suke gasa? kaji inda suke gasa? annabi ya faɗa da kansa ya ce ma na fa'ani malu ahadin kaftu ma na fa'ani malu abubakar ya ce ba dukiyar wani da ta taɓa amfana ta da ɗai a rayuwa kamar yadda dukiyar abubakar ta amfani to yanzu kuɗin ina da duan tafi to yanzu gasan na gidaje ne gasan na motoci ne gasan na kashe kuɗi ma 'ya'ya ne gasan na abubuwan rayuwar duniya ne mai ƙoƙari ne zai gina babban gida babban gida rabin anguwa sai zai yi masallaci 10 by 10 haka ne sai ya yi doguwar husumiya Allah ya saka da alkhairi jama'a mun fahimta ba shi ne sahabbai suka zo suka ce ma annabi zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada sun bar mu ba ai wannan abun ne yake duma masu to su abin da suke gogayya akai wallahi shine lahira suka ce mishi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah amma in kuɗi dukiya a duniya in dukiya a duniya ta ƙare a sayan filaye da gidaje da ƙadarori duk baka yi tanadin abin da in ka kwanta dama zai bi ka ba baka yi dabara ba duk waɗannan abubuwa da muka ambata ka yi su ya halatta amma kuma ka yi sake da gina ma kanka kabarinka da lahirarka wannan kuma wauta ne wannan wauta ne akwai wadda sai an zo cire ransa zai ce Allah ɗan jinkirta mu komin ƙanƙantar lokaci zan cire kuɗi na yi aikin alkhairi Allah ce ba lokaci wa an fi komin mara ku min kwabli an yi a te a hada kumul zai nemi ubangiji ya ba shi dama Allah ya ce wa fi ku yi ta ciyarwa ku taimaka min qabli an hada ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo matsayinku. fa kula rabbi zai dinga ta ya ubangiji laula a akartani ila ajalin qarib Allah da ka jinkirta mini zuwa ga wani ajali makusanci ko wani ajali ko ɗan kaɗan ne ba a sadaka in yi sadaka mai yawa wa akun minas salihin don in zama daga cikin salihai Allah ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ce babu jinkiri kaga ai yaƙi ne a baya yaƙi ne a baya to gaban kissan haka ne ko wabtaji fi ma ataka Allahu daral Akira, wala tansa nasibaka baka mina duniya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, ka taimaka wa bayin Allah kamar yadda Allah ya maka goma ta arziki duk aka ma karuna wannan nasiha me a cikin rayuwa ka ci ka sha bukatunka kana yi me yasa ba za ka taimaki bayin Allah ba me yasa ba za ka taimaki bayin Allah ba me yasa ba za ka cire dukiyarka ka taimaka ma bayin Allah ba to can gabar kissan Allah sai ya ce wa kharaja fa kharaja ala qaumihi fi zinati Allah ya ce wata rana karuna sai ya fito cikin mutane a cikin ado da yawan malamin tafsiri suka ce wani hawayen shirya ga mahaya ga dawakai ga alfadarai ga zagaje an kashe dukiya ya ɗaga hankalin 'yan duniya ƙalar ladina yuridun hayatar duniya ya laita lana misalama wuce karun Allah ce waɗanda suka fitilu da rayuwar duniya suka ce kai ta ina ma muna da irin abin da aka bawa karuna innahu ladu hazin azin karuni na da babban rabo kasan shi dan duniya da abin duniya yake auna babba da karami waye babba mai abin duniya waye karami wadda bai da abin duniya shi ɗan duniya to wannan shi ne abin da mutanen ƙaruna su suka fassara Allah ce wa ƙalar labina yuridun hayatar duniya wadda suke nufin rayuwar duniya sai suka ce innahu la zu hazin azim ƙaruna yana da babban rabo to dama shi ɗan duniya babba shine mai duniya wadda ya samu duniya to abin da yake cikin wannan gaba shine fitowa da ƙaru na yayi da dukiyan kun ga a nasiyar suna ce mishi wa ahasin kama ahasan Allah ilai ka taimaki jama'a yadda Allah ya kyautata maka yaki amma sai gashi yayi hawa ya fito an kashe dukiya mamakon dukiya wadda sai sai da ta ɗauki hankalin yan duniya jama'a kuna fahimta har mutanen mu haka ne idan kana so ka ga jarumtar mutum mai dukiya ne ka gane ya isa to ka jira in zai aurar da yansa in zai aurar da 'ya'yansa ko ɗansa zai yi aure a gunne da ka gane mai kuɗi ne ko in da a yi hawa wannan hawa fa da kake gani ake yi akwai wadda hawa kawai in zai yi tsakanin kuɗin da za a kashe madawakai na ado da kwalliya da za a musu kuɗin da za a kashe wa mahaya da za su hau dawakan kuɗin da za a kashe wa zagage kuɗin da za a kashe a wannan hawan wallahi wani ya kai ma duk talakawan anguwansu kuɗin ya ba su kunu da kosai a ramadan har ƙarshen azumi saboda ka shi dama yana kecere ne in an zo hawa amma a anguwansu baya kecere ni gun taimakon mutane to irin dukiyar ƙaru na kenan jama'a mun fahimta saboda ka ga nasihar da suka ma karuna ga karuna da ya zo bayyana ga inda yake bayyana girman dukiyarsa ƙarshe dai Allah ya ambata bayin Allah masu ilimin cikinsu suka ja kunninsu wa qala allazina utul ilma waylakum lahi khairul liman amana wa amila salih da suka ji suna kururu ta karuna innahu ladu hazin azim yana da babbar rabu malaminsa su suka ce musu kai canku <coughs> lahi khairun liman amana wa amila Saliha sakamako da Allah ya tanadar ma wadda suka yi imani suka yi aikin alkhairi suka yi aiki na kwarai shine mafi alkhairi wala yulqaha illa sabirun ba wadda ake riskar da su da wannan sakamakon sai masu hakuri karshe dai Allah ya kashe karuna waɗanda suka yi fatan matsayi irin na karuna suka wayi gari a cikin mummunan nadama suka ce ba don Allah ya mana baiwan waɗannan malamai ba da an ritsa da mu jama'a muna fahimta duniya ba a sallama mata duniya ba a sallama mata duk wanda ya sallama mata to ya bata lokacinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi tsokaci bisa karatun da muka yi satin da ya wuce da abin da muka ga hankali kan irin abubuwan da suke faruwa a cikin mutanenmu akwai abin tausayi ga wadda addininsa bai dame shi <clears throat> akwai abin tausayi akwai abin tausayi abu na farko kai musulmi ka yarda kai musulmi ne ko bacci kace ya kamata in an zo a gane kai musulmi ne kana bacci karka yadda ka dinga ɓoye addininka karka yadda ka dinga ɓoye addininka ni'ima ce <coughs> falala ce baiwa Allah ya maka kai musulmi ne kai musulmi ne kana da tsari kana da tsari abinda ya dace ka yi a matsayinka na musulmi ka tsaya ka yi ka daina rufa-rufa akan maganan addini ka daina rufa-rufa kan maganan addini abubuwan da muka yi ta magana na waɗancan abubuwa da suka faru a kan wannan da ta zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam da yadda mutanenmu suka zo suka yi ta kalankuwa kan abin to sai gashi a shekaran jiya ko shekaran jiya waccar wata baiwar Allah harira an kashe ta da 'ya'yanta yanzu kun ji su kun ji su wannan ba abin tausayi ba ne <clears throat> ai idan kai comrade ne na gaskiya to tun da ka yi magana akan debora sai ka fito ka yi magana akan wannan in kai ba munafiki ba ne haka ya kamata yadda ka fito kai bidiyo akan wannan an ɗauki doka a hannu wannan ma ai doka suka ɗauka a hannu ya kamata ka fito ka yi magana ku kuma al'ummar musulmai ku zama wayayyu ku fahimci waɗanda manufarsu addini da waɗanda manufarsu cin kasan addini yanzu yadda aka ɗauki ɗumi a ƙasan nan a maganan dabora yanzu wannan kun ji wani abu ina masu fitowa su yi bidiyo ina 'yan siyasan da suka fito suka yi ta maganganu ita wannan mai ta yi ita wa, wa ta tsokana ‘ya'yanta wa suka tsokana ‘ya'yanta wa suka tsokana ‘ya'yanta wa suka tsokana me yasa ba da ku zama adilai ba idan kai comrade ne a je ma kai addini bai dame ka ba ai duk abin da aka yi ba daidai ba yadda ka fito a tsakanin kwana ɗaya biyu kai waccar magana sai ka fito wannan ma ka yi magana mun san ka yi balancing addinin bai dame ka ba amma dai kana kare haƙƙin mutum to ya kamata ka fito ka yi magana to su jingina kansu zuwa ga musuluncin kyamarsa suke ji su fito a ce su wane ma suna magana da sunan musulunci suna kyamar haka amma dai an yi abin kunya amma dai an yi abin kunya ita waccar ɗaya ne aka kashe wannan kuma su hudu ko shida aka kashe aka kashe kuma abinda wallahi ba su gane ba kaga mutanen nan alhaji usmani ba za su yadda da su ba mu mun san wallahi ba da ku gamsar da su ba kuna lokacin lokacinku ne mu Allah ya gaya mana tuhibbunakum wala yuhibbunakum mu mun wuce wajen a Qur'ani mun wuce na farko dai duk dabaranka mutanen nan wallahi ba za su zabe ka mu din dai da kake mana kallon gida dawo mu ne masu jefa ma kuri'a wallahi ba da su zaɓe ka ba idan kuma waɗanda suka yi abin da bora dukka kama suka kashe su wallahi ba da su zaɓe ka ba ba da su yi ka ba ba da su yi ka ba ba da su yi mu ɗin dai mu dai mu ne masu fita mu ma kuri'a ba da su yi ka ba wallahi su da su zaɓe ka gwanda su je gida su kwanta ba da su yi ka ba kai ne baka gane ba duk wanda kake tare da shi ko ba musulmi bane dole ka adalci haka addinin mu ya lazanta ka adalci ka adalci amma ka dauka kuma zai yarda da kai wannan bata lokacin kai kuma muna magana cewa biyafara da suke ta maganan biyafara biyafara su ba ba fa da siyasa suke maganan biyafara kar ka dauka wai siyasa ce kar ka dauka ra'ayi ne inda za a dauki kasan nan ka cokan a ce gashi ku mulki kasan na shekara ashirin ko ku. sai bayan shekara 20 ko ku zaɓi a raba ƙasar wallahi zaɓen raba ƙasa da su su zaman ne ba su so kuma sai sun gajiyar da ku su ba suna yi ba ne saboda siyasa duk abin da ƙasar take da shi su in an ce su zaɓa da su zaɓa wallahi yau a ba su dama su kaɗa kuri'ar rabuwa da ƙasan ko me da a ba su da su zaɓi rabuwa da ƙasan zama da ku ne ba sa so ba sa so kawai zama da su ne ba zama da ku ne ba su so kuna ɓata lokacin ku ne kuma da su kai ku bango tun da ba su so ku rabu da su mana kuma za a zo ku, na farko dai ba da su bar ku ku zauna lafiya ba sai wa su yi shuru wallahi ko mulki kuka ba su ba su bar wannan mufdin ba wallahi ba su bari ba ba da ku burge su ba ba da ku burge mu kuma mun san wallahi ba da ku burge su ba mu kuma mun san wallahi ba da ku burge su ba mu mun san ba da ku burge su ba ba da ku burge su ba kuma wallahi ba da su bar kashe mutanenmu ba ba da su bar kashe mutanenmu ba domin da aƙida suke abin ba wai siyasa ba ce ba wai ƙura suke so su tayar a basu mulki ba in aka ce yau su zaɓa da raba ƙasan da ba su mulki wallahi raba ƙasan za su zaɓa so ne ba su so haka kuma su ma waɗannan yaran suka tashi suka samu wannan aƙidar gun iyayensu aƙida ce kuma haka da su ci gaba da yi in ma ba ku ba su yau ba gobe da ku ba su in ma ba ku ba su gobe ba jibi da ku ba su muna nan da ku kuma ba da ku zauna lafiya da su ba sai kun sallame su ku gamsar da su ba da su gamsu ba to amma dai ku yi adalci ku yi adalci adalci shine kowane ɗan ƙasa a ma'auninku ya zama ɗan ƙasa ne kowane dan kasa ya zama dan kasa ne ku yi adalci ai mun yi magana a baya mu matsayarmu ba mu gamsu da ababin hukunci mutane su dinga ɗaukan hukunci a hannunsu ba ba mu gamsu da haka ba amma ku sani cewa ku sani cewa su mutane su mutane suna da yanayi da Allah ya halice su akai ku musu adalci ku musu adalci ku musu adalci me ta musu me ta musu to mu dama mun san kashe wannan matan da 'ya'yanta abu ne mai sauki a gunsu mummun sani amma ku da kuka fito kuka yi Allah wadai me yasa kuka yi shiru me yasa kuka yi shiru me yasa kuka yi shiru ya kamata duk ku fito ku yi Allah wadai to matsalar shine duk wanda ya fito yace zai yi Allah wadai din to zai kalli za a kalle shi mai kishin addini ne Allahu akbar za a gan shi ashe wani ma yana daga cikin masu tsauran ra'ayin addini to ka fito kawai ka bayyanar da addininka ko ka fito an zalunci musulmi ka ce ba a kyautata ba shi ma abin gudu ne wajen alakar ku da su wallahi mu bai dame mu ba mun san wallahi da su kure ku da su kure ba wadda za su gamsu da shi a ciki kuma muna nan da ku za mu ga wadda za su zaɓa a cikinku za mu gani mu ɗin dai mu ɗin dai mu ne masu fita mu kaɗa muku kuri'a yawa saboda haka muna jiranku da 'yan siyasa da shugabanni da sauran ɗaya eh, jagororin al'umma ku fito mu ji mai da ce yadda kuka fito kuka yi magana a kan na dabora muna jiran ku ku fito ita ma wannan baiwar Allah da 'ya'yanta ku fito mu ji mai daku ku ce yawa in kuma kuna tsoron ku fito ku nuna cewa ku musulmai ne abinda aka mata ba daidai ba da mu haɗu a wajen zaɓe da mu haɗu a wajen zaɓe ba fasubhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a atubu ilayk